الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بينك يوبيو wato yau ranar lahadi دوتن ga ثانية jimada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da sha takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da sha shekara ta dubu biyu da sha takwas muna na cikin wannan littafi na jawabul kafi, liman sa'ala an dawa الدواء wannan littafi an fi saninsa da adda wa dawa wato cuta da magani da mun karanta satin da ya wuce cewa tambaya ce ya kaiwa a sheikh ibn al-qayyim al-jawziya wanda shi kuma sakamakon wannan tambaya ya ba da ansa da wannan littafin kusan da guda an tambaye shi shin wato ainihin kowane abu yana da magani da shi ne littafi akan wannan don ya nuna eh kowane abu yana da magani wanda ya kafa hujja da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama daga ciki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa likulli da'in dawa kowace cuta tana da magani illa da'un wahid sai cuta guda daya wa huwa alharim shine ainihin tsufa to shine yace anan mun tsaya inda malam yace faslun min shuru'i ijabati du'a wa ba'd awqatihi yana daga sharɗan amsa addu'a da kuma wasu daga lokutan da ake amsa addu'a kinan ga wanda yake son amsa addu'a to ya kula da waɗannan sharaɗa na biyu kuma ya kula da waɗannan lokuta da aka kira wasu da lokutan amsawar addu'a ita waje ta ma'a addu'a in hudurul ƙalbi, wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi ala al وصادف وقت من أوقات الإجابة الستة وإذا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وإذا إذن حضور القلب حلرت وزوتيا sannan mutum yake addu'a zuciyarsa tana nan bai zama gafalalle ba bai rafkana ba bai zama yana addu'ar ma bai san me yake cewa ba wa jam'iyyatu da haɗuwar zuciyarsa zuciyar tana haɗa guri guda ba yana yin addu'ar kuma hankalinsa yana can yana can yana can ba bi kulliyatihi baki ɗayansa alal maɗurubi a bisa abin da yake nema to idan suka haɗu zuciyar tare da addu'a halartowar zuciya da haɗuwar zuciya baki ɗaya a bisa abin nema suka haɗu da tare da addu'a wasa dafa waktin min auƙatil ijabati sittati kuma ya dace da wani lokaci daga lokutan amsa addu'a guda shida wahiyya thuluthul akhir min al-layl shine ɗaya bisa uku na ƙarshe na dare wa inda al da lokacin kiran sallah wa bayna al-adhan wal iqamati da tsakanin kiran sallah da iqama inda al lokacin kiran sallah sanda ana kiran sallah da kuma lokacin da yake tsakanin kiran sallah da ta da sallah wa adbari salawatul maktubat da bayan salloli na farilla in an gama sallah kamar yadda Allah ce faiza farakta faiza farakta ko wai farakta fansab wai za farakta fansab in ka gama to ka dukufa a wajen addu'a ka gama sallah ka dukufa wajen addu'a to kaga bayan salloli kenan وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر da lokacin da liman ya hau mumbari ranar juma'a hatta tuqda as-sala har a gama sallah wa akhir sa'atin ba'da al-asr min zalika al-yawm da sa'a ta karshe bayan la'asar na daga wannan ranar shine a ranar juma'a lokaci na dabda da faduwar rana to kaga wani sharadin kenan ko sharadi na lokaci ga sharadi na haduwar zuciya da kuma halartowarta ba ta zama gafalalliya ba to ga wasu sharaɗan wasadafa khushu'an fil qalbi ya ya dace da khushu'i a cikin zuciya shine me zuciyar ta kadaita ga Allah ba wani zance zancen zuciya a cikin ta wai kisaran baina yadayin rabb kuma mutum ya karairaya a gaban ubangiji ya nuna shi bai isa komai ba Allah ne ya isa shi zai masa abin da yake nema wa zillan lahu da kaskan da kai gare shi wa tadarruan da sunkuyar da kai wa riqqatan da tafsan zuciya aga waɗannan su ma sharɗe ne da duk suna mai suna cikin zuciya waɗannan ga khushu'i ga karewa gaban ubangiji ga tsantsan da kai ga sunkuyar da kai ga kuma taushi a cikin zuciya wastaqbala da'i al-qiblata mai addu'ar kuma ya fuskanci al kaga wani sharadi ne shi kuma na waje wannan wa kana ala ya zama kuma yana da alwala sannan wa rafa'a yadayhi ila ila Allah ya daga hannayensa zuwa uban zuwa ga ubangiji wa bada bihamdillah sannan da zai addu'a nan sai ya fara da godiya ga Allah yayi wa Allah yayi ba Allah wa sanai alai sannan yayi wa Allah kirari ثم ثنى بالصلاة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم sannan ya biyanta da salati ga annabi Muhammadu bawansa manzansa sun makaddama baina dai hajatihi tawbata wal istighfara har ila yau ya gabatar da tuba da istighfari kafin yayi addu'a din summa dakhala ala Allah to bayan yayi waɗannan abubuwan kuma sai shiga kuma kofar Allah sannan da ya shiga kofar Allah ya dinga kwankwasawa wa alaha alaihi bil mas'alati ya dinga yi Allah naci a wajen roƙo Allah kai ne kai sa kai ne mai yi kai ne mai kaza in baka dawo da wanda yake kire kai ka Allah ka ka yi alƙawari wanda ya mika hannunka ya ce ya rabbi ya rabbi ba za ka dawo da shi tafafe ba yi naci yi naci gani ko wata malluƙihi da nan nacinsa wada'a wada'ahu ya roki ubangiji ragabatan yana mai kwaɗayin abin da yake hannunsa wa rahabatan yana mai tsoro kuma ya dawo da shi bai shi bai amsa masa ba sannan addu'ar hay ila wa tawassala bi ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi ya tsananta zuwa ga Allah da sunayensa kyawawa da sa wanda suke madaukaka da ka'aita shi duk wannan cikin sharadai ne fa na amsa addu'a wa qaddama bayna yaday du'aihi sadakata kuma ya gabatar da wata sadaka kafin addu'ar tasa to in aka samu waɗannan sharuɗa fa inna hadha ad-du'a la yakadu yurad abadan wannan addu'a din ba za ta kusanta a dawo da ita ba har abada Allah zai amsa ta a gani ko ka kira ashe yana daga sharɗan amsa addu'a da kuma lokutan sa kula da waɗannan abubuwan da aka sai ce wala siyama in sadafa al-ad'iyatu allati akhbara nabi sallallahu alaihi wasallam anha madhannatul ijab musamman in ya dace da addu'o'i wanda manzo Allah ibada labari cewa wannan addu'o'in a ana zaton amsawar addu'a in an yi ta aw annaha mutadamminatun lil ismil azam ko kuma wannan addu'a ta kunshi sunan Allah wanda yake mai girma gani ko to in aka dace to shi shikenan insha Allah addu'a me ta amsa. to na biyu kuma abinda mu dada fahimta anan ne mun sani manzo za ya gaya mana cewa fa duk addu'a ma in an yi an amsa in dai an samu waɗannan ƙa'idodin to kuma an amsa din ba lallai a ba mutum daidai da abin da ya ya nema ba amma alƙawari ne da Allah zai amsa gane ko kamar yadda Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku roƙe ni zan amsa mu to alƙawari ne na Allah to amma Allah shi ya fi sanin me ya fi dacewa da bawa to idan addu'a ta samu waɗannan sharuɗa kuma Allah ya amsa to sai Allah ya dubu ya fi dacewa da bawa ɗin mai yiwa ne abin da ya roƙa ɗin shi ya fi dacewa da shi sai ya bashi gane ko wataƙila 'yan miliyoyi yake nema Allah ya bashi don ya jari wataƙila ya gida ya mota ya kaza shikenan in su suka fi da shi sai Allah ya ba shi wataƙila a akwai wata musiba da an ƙaddara masa za ta same shi shi bai sani ba wanda wannan musiba in ta samu Allah ya san nawa zai kashe kuma ba lalle ne ya samu sauki ba eh to sai Allah ya yi masa kariya ta wannan musiba ɗin ya zama bata same shi ba amma wancan abin da ya nema din bai samu a gani ko domin Allah shi ya fi sanin me ya fi dacewa da shi mun gani ina jin nan na ji a hira da aka yi da wanda aka yi haɗarin masallacin cikin gari da su har yanzu su suna nan a kwanci wani ya rasa ido ya rasa kafafuwa wani cimbinsa rabi a waje har zuwa yanzu gaba kafafuwa wani ya yi karya guda bakwai har yanzu ba su tsoro ba wani an guntile kafa kuma gaba ido amma kuma guntile ma da aka yi ba ta yi ba sai an sake aiki Ku sai ka ga wataƙila shi abin da ke addu'ar da yake ɗan abu ne ne ɗan ci abinci ne ne ɗan kaza to Allah shi ya fi sani me ya fi dacewa da shi sai a yaye masa irin wannan musibar da aka kaddara masa za ta same shi ya zo shekara nawa a zaune guri daya abin da yake da shi ma di ya kare so sai a yaye masa ita amma abin da yake nema din ba a bashi to anan ne bawa sai ya gajiya sai dinga yi addu'a na yi addu'a ba amsa mu alhali Allah ya amsa masa ta wata hanya da shi bai sani to hanya ta uku shine mai sai a narkar da wannan addu'a sai ta zama ibada sai ya samu ɗaukaka gobe alkiyama wanda shi da kansa zai ga cewa kai ai matsayin wannan ba nasa ba sai a ce to ai addu'oyin da kai ce nan ba amsa ba kana ganin ba amsa ba su ne aka narkar da su suka zama ibada ka samu ɗaukakar daraja domin dama me domin dama addu'a ita ce tsantsar ibada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace addu'a huwa al-ibada addu'a ita ce ma ibada don me kake a ibada kana sun koyar da kai ne ga Allah kana neman me samun ladansa da ɗaukaka a gurinsa to ibada ma a addu'a ma sun koyar da kai kake a gaban ubangiji kana cewa ni ba ni da shi ni ban isa ba Allah kai ne mai bayarwa ka bani na haka shi shine hakikanin ibada سيغ الدعاء تأثيرا ما mafi tsananin wato sigogi na addu'a a wajen tasiri akwai sigogi na addu'a waɗanda suke da tsananin tasiri idan mutum ya yi su Allah subhanahu wata'ala yakan amsa wannan addu'a amma kamar yadda muka faɗa ba lallai ta inda shi yake so a ta inda Allah yake ganin ya fi masa alkhairi na ɗaya famina yana daga cikin sigogin mafi suna ne abinda ya cikin a cikin sunoni wato sunan abi dawuda sunan nasa'i tirmizi ibn maja Wafi fi ibn hibban da kuma sahih ibn hibban min hadith sai abdullahi bin buraida an abi ya karɓi daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul manzon Allah ya ji wani mutum yana cewa اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد manzo Allah ya ji wannan mutum yana cewa ubangiji ni hakika ni ina roƙonka kuma na tabbata na shaida kai ne abun bauta ba abun bautawa sai kai Al'ahad kai ne kai kadai as-samad abin nufi da bukata allazi lam yalid wannan da bai haifa ba wa lam yulad ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi da kini sa'a babu wani guda ɗaya da yake sa a duk duniya qala sai manzo Allah yace laqad sa'ala Allah bismi allazi idza su'ila bihi a'a lalle ya roki Allah da sunan da in an roke shi yana bayarwa wai idza du'iya bihi ajaba idan aka roke shi da shi yana amsawa to kenan wannan lafazi yi wa Allah kirari da wannan yana daga cikin sigogi na addu'o'i da suke da tasiri matukar matukar matukar matukar Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mutum kuma sai ya roƙa sa shikenan insha Allah an gama wa fi lafzin a wani lafazi manzo Allah ya ce da shi laqad sa'alta Allah bismihi al-a'zam lalle ka roki Allah da sunansa mafi girma wanda an an roke shi da shi yana amsa siga ta biyu wa sunan ya zo a cikin sunan wa sahih ibn abi hatim da sahih abi hatim sahih abi hatim bin hibban aidan har ila yau wa min hadith Anas bin Malik da hadisin Anas bin Malik da hadisin Anas bin Malik na annahu kana sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wa rajulun ga kuma wani mutum a gefe ɗaya yana sallah thumma da'a sannan sai ya addu'a fa qala yace sai mutumin ya yi addu'a وقال إن شاء اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم mutum ya ce Allah ya ubangiji ya saluka ina roƙonka bi anna lakal ta tabbata gare ka la ilaha illa ba an da gaskiya sai ne mai yawan baiwa badi'us samawati wal arkai ka kago sammai da kasai ba tare da misali ba ya zal jalali wal ikram ya ma abutin girma da girmamawa ya hayyu ya qayyum ya wanda yake raye ya wanda yake wanzaje manzo Allah ya na wannan فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم وانا يا رب الله بسنه سمي جرمه الذي اذا دعي به ajaba. wannan aka roƙe shi da shi yana amsawa wa idza su'ila bihi a'ta idan aka roƙe shi da shi kuma yana bayarwa kaga wannan shi ma siga ce daga sigoyi masu tasiri a cikin addu'a na uku wa fi jami'in tirmizi ya zo a cikin jami'in tirmizi min hadisi asma bin yazid da hadisin asma bin yazid wannan wanda ake ce mata hadibatun nisa' wato ita mai hudu ba ce ta mata saboda yadda ta iya magana kuma ita mata suke wakiltawa idan suna da wani abu da suke so su je su nema to sai a wakilta ta saboda iya maganarta shi na ke ce mata batun nisa an da nabi sallallahu alaihi wasallam kawal ita hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al'adam azam fi hatin al sunan Allah mai girma yana ci waɗannan ayoyi guda ne wa ilahu ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar rahim wa fatihatu ali imran da farkon ali imran alif lam mim allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum qala at-tirmidhi hadha hadithun حديث صحيح وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أن مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم sun karbo da hadisi hadisi da sanadin sa Abu Huraira da Anas bin da Rabi'ah bin Amir su kuma sun karbo daga Annabi نعم الغضو بهذا الجلال والاكرام kudinga na cewa da fadin ya zal jalal wal ikram kudinga na cewa kuna addu'a ya zal jalal wal ikram in kai kai kai ku ce ya zal jalal wal ikram kai roko kai roko ya zal jalal wal ikram ku dinga nana cewa cikin addu'a ku da ya zal jalali wal ikram yani ta'allaqu biha kurate da ita ha ku lazumce ta wadawa mu alaiha ku dawwama akai idan kuna addu'a ku dinga yawa ya zal jalali wal ikram to fadin ya zal wani wal ikram a cikin addu'o'i mutum shi ma ainihin abin amsawa وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمه الأمر رفع راسه إلى السماء وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم زامك قارشا تعقبا هذا جامع الترمذي لحديث أبو هريرة نعم حقيقة أيتي أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hammahu al-amru idan wani al'amari ya zo ya dame shi eh, wasu abubuwa sun taso a ga rundunoni can sun kawo hari a ga namu can suna fama a ga wasu abubuwa daga makiya ga wasu abubuwa kaza kaza wanda suke da damu eh to rafa'a ra'sahu ila sama manzala sai daga kansa zuwa sama wai zai ta'addu wai zai tahada fi du'a in yi kokari a cikin addu'a yi addu'a yi addu'a kala sai ce ya hayyu ya qayyu ya hayyu ya qayyu ya raye ya wanzaje kana nan kullum rayuwarka ba ta da ƙarshe wannan da al'amari ba komai bane a gurin ka ubangiji muna so kai mana kaza kai mana kaza وفي ya zo a cikin jami'ul turmizi min hadisi anas bin malik daga hadisin Anas bin Malik alayhi kada nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu amru manzala ya kasance don wani abu ya dame shi ala ya ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wa yana kara ila yau a wani gurin kuma fala takilni ila nafsi tarfata ayi da kai na dogara kanka banda da kai na ubangiji ba ni da dabara ba ni da wayo ba ni da karfi naka na dogara zuwa gare kakka bani da kaina kakka bani da wayo na kakka bani da dabara ta na'am nabiyar wa fi mustadrak al-hakim min hadith abi umama ta'ala an-nabi sallallahu alaihi wa wasallam qala al a'zam fi thalath suwar min al qur'an Sunan Allah mai girma yana cikin surori uku a cikin alqur'ani البقرة وآل عمران وطه قال القاسم فالتمستها سين لالبي وأن سونا الله إن أعناسك أو إن سروري فإذا هي آية الحي القيوم ها كان آية الكرسي كده to duk inda alhayyul qayyum suka zo to anan ne sunan Allah al-azam ya zo a fi jami'ar turmizi wa mustadrak al-hakim min hadisi sa'd bin abi waqas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذو النور إذا دعا وهو في بطن الحوت إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أبي أعظم الترمذي لك مستدرك الحاكم لك حديث سعد من أبي وقاص شيكم يا ترى لك عنه صلى الله عليه وسلم قال دعوة النون الدعاء أين ينظر النون شنو نبي يونس إذ دعا لك سنة الدعوة وهو بمعنى الحوت ينا تكين كيفي شنو بيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذا يا قوم يا قصدان تدك سبحانك sarki ya tabbatar maka wani kai kaɗai ne abin bauta hakika na cutuka ina neman ka yi min yafiya ina so ka yafe min ka fitar da ni daga wannan hali da nake ciki ha Allah ya ce fa ka shamna ko Allah sai yayi masa fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham wa kadhalika nunjil mu'min innahu lam yad'a biha muslimun fi shay'in qatt manzo Allah ce babu wani musulmi da zai addu'a da wannan a wani abu da ya dame shi illasta jaban Allahu lahu sai Allah ya amsa kenan tana daga cikin sigogin addu'a wanda take masu tasiri قال الترمذي حديث صحيح الترمذي يقول أن حديث لنغتج للي مزال لا يحبه وفي مستدرك الحاكم أيضا من حديث سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يخرج الله عنه أتي مستدرك الحاكم daga hadisin sa'ad bin abi waqqas shi kuma ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce ala ku saurara ukbirukum ba ku labari ma bi shay da wani abu ya nazala bi rajulin minkum amrun muhimmi idan wani babban al'amari ya kawwa dan ku na damuwa Fad'a abi yayi addu'a da wannan addu'a yufarijullahu anhu Allah zai yayi masa me wannan abu du'a zunnun shine addu'ar uzunnun ma abokin kibi Yunus alaihi salam لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وفي أيضا عنه جاء إلى أتكم مستدركنا الحاكم لقى سعد بن أبي وقاص نعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتعجد أن أجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا فأنا شوى هل أدلكم على اسم الله الأعظم na nuna muku mana shiryar da ku zuwa sunan Allah mafi girma mana دعاء يونس شنا دعاء النبي يونس فقال رجل سيون متيت يا رسول الله هل كان ليونس خاصة تونا دعاء يونس تشي كدي فقال سيمون ذلك ألا تسمع قول الله قوله تعالى ما كان فان الله مأرغتين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ai Allah da yi wancan addu'a Allah ya ce sai muka amsa masa muka tsere da shi daga wannan halin damuwa da ya samu kansa sai Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minin haka za mu tsere da mu'minai idan sun yi addu'a da wannan addu'a kidan aka ga ba nasa bane shi kadai duk wanda ya addu'a da ita Allah zai fitar da shi daga halin damuwarsa ayyuma muslimin da'a biha fi مرضه 40 maratan فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وأن وإن برئ برئ مغفورا له wannan kuma yana da rauni hadisi an gane ko cewa duk musulmin da ya addu'a da wannan so 40 ya mutu a cikin wannan rashin lafiyar tasa za a bashi ladan shahidi to wannan bai inganta ba haka ba zai zama madogara ba in ya warke kuma to kuma za zai zauna an warkar da shi ya warke ne abin yi wa gafa? na bakwai mafi sahihain ya zo a bukari da musulmin hadisi bin abbas daga hadisin abdullahi na abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu inda al-faq hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana lokacin damuwa la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah rabbul arsh azim لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكريم idan manzala yana cikin halin damuwa sai faɗi wannan zikiri faɗi wannan Allah sai ji sauƙi a cikin ransa sai sauƙi daga wannan damuwa la ilaha illallah al-azim al-halim ba abu bauta da gaskiya sai Allah wanda yake mai girma al-halim mai yawan juriya Allah ya isa mai juriya ku duba abin da ake masa shi ya yi mu ya so yanzu nan ya tare duniyar nan sai ya tare ita amma duba abubuwan da ake masa kullum yana gani kuma yana haƙuri da ka ci Allah gafarta mu shi kenan sai ya fi kuma da abin da ake gobe kuma a sake sake gafarta mu ma a sake in aka nemi gafara ya fi ga ya isa mai juriya la ilaha illallah babu mota da gaskiya sai ubangiji rabbul arshi shine ubangijin al'arshi al'azim wanda yake mai girma لا إله إلا الله باب موتان الاسكاسي ألا رب السماوات ومنين السمين ورب العرض ومنين القصي ورب العرش الكريم شنو ومنين العرش عندك من جرمع هنا بيسنين باتت وقال المسلم الله سبحانه نتقى سوى في مسند الإمام عامر هذا في مسند الإمام عامر من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال حديث علي بن أبي طالب عليه قال مسلم قال تعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل صلى الله عليه وسلم يا كويا إذا نزل بي الكرب إذا دموا تسوكم تتنكيني تداميني أن أقول نتي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين تموات السيجج wanda ya ta yana yi yana yi yana yi yana yi da izinin Allah zai samu fita daga cikin damu na tara a fi musulani ya zuwa cikin musulani Imam Ahmad min hadisi Abdullahi bin Mas'ud daga hadisin Abdullahi bin Mas'ud kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalla sallallahu a wasallam ya faɗa ce ma asaba ahadan qad hammun wala huzn qad hamun damuwa wala wuzunu ko bakin ciki ma asaba ahadan qattu bi taba samu mutum wani mutum Ba dai fa qala yace allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati bi yadika madhin fi hukmuka adlun fi qada'uka as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu a'lam min qalbi aw anzaltahu fi kitabika أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بل ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها wani hadisi na babu musulat na imam babu ahmad a musulat da sanadin sa zuwa abdullahi na mas'ud manzo Allah ce babu wani damuwa ko bakin ciki da ya samu wani da ɗai ya ce ubangiji Allahumma ya ubangiji ni ka tabbas ni bawanka ne ibnu abdika dan bawanka ne ibnu ka dan ka ne nasiyati bi yadika makon fada ta tana hannunka mutum mai gashi in aka rike makon kaɗansa ba zai iya motsi ba Ma'adin fiye hukumar hukuncinka abin zartarwa ne a gare ni duk abin da kai ubangiji to ya zartu a kai adulun fiye kazawo hukuncinka abin da ka kaddara mu kuma ka hukunta mu. adalci ne mai daɗi ne ko mara daɗi ne domin ni kayan kayanka alifar lamar wani roƙonka koya ubangiji bi kulli ismin huwa da duk wani suna naka biyu na saka da ka kanka da shi aw alamta wa adam min khalqi ko ka sanar da wani daga cikin halitta ka cewa wannan sunanka ne aw anzalta fi kitabika ko ka saukar da shi a littafinka aw da fi ilmi al-ghaib indak ko kake banta da shi a boye a sanin boye a ka baka gaya kowa ba wannan sunan an taj'ala al-qur'ana al-azima rabi'a qalbi ka sanya qur'ani mai girma ya zama shine dausayin zuciyata rabi' lokaci ne mai daɗi da larabawa suke son sa Nina na tarar da lokacin rabi a dodan a ainihin suna da rabi Za ka ga lokaci ne da ba sanyi sosai kuma ba zafi sosai to wannan suna jin daɗin wannan lokacin za ga sun fita da kayayyaki mota mota an fita daji an je an samu wakin ɗan wani ruwa an yi rago an gasa ana ci ana duk iyali an haɗu eh? me yasa saboda rabi lokaci ne yanayi ne mai matsakaici ba sanyi ba zafi wasu tafi 'yan gonaki wasu ma a gefen titi za ka gansu su shauransu ana ta walima a gefen titina da gulabe da rafuka to shine rabi'a matsakaicin yanayi to ka sanya ƙur'ani zama shine rabi na zuciyata wa nura sadri ka sanya shi zama hasken zuciyata wa jala'a huzni ka sanya shi yayewar bakin ciki na wa zahaba hammi ka sanya qur'ani ya zama tafiyar damuwa ta eh to ba zai faɗi wannan ba illa azhaballahu hammahu wa huznahu sai Allah ya tafi da damuwarsa da bakin cikin sa wa abdalahu makanahu farhan ya musanya masa a madadin sa da farin ciki wakila ka ce ya rasulullah ala na ta'allama in ba ba koyi wannan ba mu dinga yi qala bal yammagi liman sami'a ba kuma da kuka ji daga gare ni ba yanzu a'a daga nan har Allah ya tashi kasa ya kamata ga duk wanda ya ji ma an ya ta'allama ha ya koyi wannan zikiri ya dinga yi waye zai zauna baya samun damuwa babu sai dai da wani da kuna wani na haka kenan an koya mana duk sanda muka ji zuma a cikin rabu to mi wannan addu'a وقال ابن مسعود عبد الله بن مسعود يجي ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح باب وانا النبي لغا النباوة دزي واتو سامو داموا سياني متي مقود التسبيح يأتي سبحان الله كو سبحانك اللهم كو سبحان ربي العظيم duk sigogi na tasbihi to sai sai wannan annabi yayi tasbihi duk sanda wata damuwa ta zo masa kamar yadda muka gane me kamar yadda muka gana annabi Yunus yace la ilaha illa an subhanak inni kuntu min az-zalimin wa zakara ibn abi dunya fi kitab al-majanin fi dua eh ibn abi dunya yana da littafi wai shi kitabul majani littafin mahaukata amma ba me wanda mahaukatan da suke sun fi wasu masu hankali waɗanda suka mai suka wato nitse a ambatan Allah da kula da dokokinsa da kaza har waɗansu masu gansu su ga kamar cewa ba su da hankali to bayan haka muna abin duniya yana da me yana da littafi a amalin yawmi layla aikin wuni da dare mai aikin wuni da dare zikirai da ya kamata kana yi a wuri da zikirai da ya kamata kana yi a daddare to su ne sa littafin sunan amalul yaumi wal laila qala yace kana rajul min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam min al ansar wani mutum daga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam daga mutanen madina yukanna abu yukanna aba ana kiransa abu wa kana tajira mai kuɗi ne tajiru bi malin lahu yana yin harkoki da dukiyarsa wa gairihi da kuma ainihin dukiyar waninsa wasu suna bashi yana juya musu yadribu bihi fil yana yawo da dukiyar nan a bayan ƙasa sassa da manna da sai kaya nan ya je ya kai can ya siyar ya siyo a can ya kawo nan ya siyar wa kana nasikan wari'an mai ibada ne mai tsantsiri fa kharaja maratan sai fita wata wani lokaci falaki yahu lissu sai ainihin barawo dan bashi ya gamu da shi muqanna'un wanda ya rufe fuskarsa fisilai ga kuma cikin ga kuma makami fa qala lahu sai ce da ma ma'aka fa inni qatiluka sai ce je kudin ka nan ba ka ba zan kashe ha ma turidu min nabi fa sha'anuka wal mal ah to me hada ka kuma da jiniya ga kuɗi nan dauki na ku qala amma al malu falik sai ce to dukiya kuma ta wace walastu uridu illa dama sai barawon yace amma al malu falik walastu uridu illa dama yace to ai dukiya ta wace yanzu ka kuma nake so da shi barawon yake nan dukiya ta ce ta zo hannunsa yanzu jininsa kuma yake so shi kuma ya ce ah, to me kake so za ka yi da jinina in dai kuɗi ne ga sanan na baka sai ce to dukiya yanzu ta wace ta zo hannu sai kuma jininka yanzu nake so qala ce amma idza abaita fadharni usalli arba'a rak'at sai shi wannan mai ibada ya to in ka sai ka sha jinina kyaleni ne raka'a فقال salli ma ba laka barawa yace to ah, yi ta sallah ma yi iya yi sallar da zaka fata wada mai ibada yayi alwala a salla raka ta yi ya raka ka na min yi bi akhir sajjati yana daga cikin addu'a da iya karshen ƙarshen sajada qala yace ya Dawudu ya ya wadudu afwan ya wadudu ya zal arshil madidi ya fa'alan lima turidu as'aluka bi izzatika allazi la yuram wa bi mulkika allazi la yudam wa bi nurika allazi mala arkana arshika anta kafiyani sharra hadha al-lis ya mughita aghithni ya mughita aghithni ya mughita aghithni a cikin ta ƙarshe sai ya inda barawa yana jiran sai ya ce yi ta sallah ma duk iya sallar da za ka yi kai a cikin raka ta ƙarshe sai ce ya wadudu ya wanda yake abun so ya zal arshil maji ya ma abocin arshi mai girma ya fa'alar lima ya mai yin abin da kake so as'alka bi izzatik ina roƙonka da buwayarka allazi la yuramu wannan ba wanda ya sa ya taɓa wannan buwayar taka wa bi mulkika allazi la yudam da mulkinka wanda ba a gasa da shi wa bi nurika allazi mala arshka arkana arshi ina roƙonka da haskenka wanda ya cika sassan al'arshin an ta kafiya ni sharra hadal lis ka ishe mun sharrin wannan barawo ya mughitha aghithni ya kai mai ceto ka cece ya mughitha aghithni ya mai ceto ka cece ya mughitha aghithni ya kai mai ceto ka cece kai za huwa bi farisin aqbala bi yadihi hirbatun qad wada'aha baina uzni farasi sai ga wani mahayi akan dabba ya fuskanto ga mashi yana dauke da mashi kuma ya sanya wannan mashi me a tsakanin kunnuwan dokinsa kenan ya naɗa wannan mashi falama basara bihi lis da barawon ne ya ga wannan mutum hayi ya ci kwano in na hau ya tawo wurin da yake na faɗa faqa'anahu sai soke shi faɗa faqatalahu sai kashe shi sun ba aqbala ilayhi sannan ya fuskance shi ƙwala ce ƙum ƙum eh? faƙala man an ta bi abi an ta bi waye yi kuma eh kuwa ta da ubana zama fansa gare ka a agathani Allah bika al-yawm Allah ya ainihin cece ne bika saboda kai fa qala sai ce ana malakun min ali sama'ir rabi'a ni malaika ne daga sama ta hudu da auta bi du'aika kai addu'a da wannan addu'a taka fa sami fa tu li abwabi sama'i qa'atu sai da girgiza ga kofofin sama eh summa da auta bi du'aika tsari kuma kai addu'a da wannan addu'a taka ta biyu fa sami'at fasamitu li ali sama'i dajjatun sai na ji kowa ga mutanen sama Sima da wata bi du'aika kai addu'a da auduka addu'a ka ta uku fa qila li sai aka ce du'a'u makrubin wannan addu'a mai damuwa ce na fasaltu Allah an yuwalliyani qatlahu sai na roki Allah ni ya jibunta mun ni kashe wannan barawo na haka kenan ni turar toruwa ne aka zo domin ne ba maganin wannan qala al-hasan hasan yace fa man tawadda wanda ya alwala hasan al-basri kenan wanda ya alwala ɗaya daga cikin manyan manyan tabi'ai bal hasan al-basri ma a gida a ɗakunan matayen annabi diyara ya shiga ɗakin wannan ya kwana a ɗakin wancan ya kuma saboda me saboda ɗan kuyangar aisha ne kaga jika ne gurin aisha ta wata fuska akwai kuyangar aisha wacce ainihin ta yanta ta to ita ta haifi hassan albasar to da aka shi dakunan matan annabi ɗakinsa duk a nan yara to hassan albasar yake ke man tawadda'a wa a arba'a raka'atin wa wada bi hadha ad-du'a ustijiba lahu makaruban kana aw ghayra makarubi duk wanda ya alwala yi sallah raka'a hudu yi addu'a da wannan addu'a to an ansa masa yana halin damuwa ko ba halin damuwa ba in dai addu'a da wannan addu'a da izinin Allah an amsa muna ka waɗannan suna daga cikin addu'o'i masu tasiri game a eh, ainihin wajen amsa addu'a da shi ne kawo mana sigogi guda tara kuma aka ƙara mana da waɗannan sigogi bayan guda tara fasulun min asbabi ijabatin du'a rabewa kenan yana daga sababan amsa addu'a wa'annan abubuwa da za a gaya mana a wannan fasali wa kathiran ma najidu adiyatan adiyatan da'a biha qaumun ji lahu yace da yawa muna samun wata addu'a wasu mutane sun yi addu'a da ita kuma an amsa musu Bai yakunu qad iqtarana bin du'a'i daruratun daruratu sahibihi wa iqbalihi ala Allah yace to sai ka samu a wannan addu'ar hakika ta gwamu da larurar wato wanda ita da kuma fuskantar same zuwa ga Allah tabaraka baraka wata. cewa wanda ita nan ya fuskanci Allah sosai ya mai da hankalinsa zuwa gare shi lokacin da yake wannan addu'a aw hasanatan taqaddamat minhu ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ijabata da'awatihi shukran li hasanati ko kuma zaka samu irin wanda ake cewa an ansa addu'a tasu ya yi wani kyakkyawan aiki wanda ta riga wannan addu'a sai Allah ya amsa wannan addu'ar tasa don godiya ga wannan kyakkyawan aikin kafin ya yi addu'ar ya yi wani kyakkyawan aiki ya yi sallah ya yi sadaka ne ya ji ya sadar da wani zumunci ne ya yi karatun alkur'ani ne sai kuma ya zo yi wannan addu'a to sai Allah ya amsa sa me godiya bisa wannan kyakkyawan aiki Au aw sadafa du'a waqta waqta ijab ko kuma addu'a idan ta dace da lokacin amsa kuma wancan lokacin da muka faɗa wajen guda goma sha wani wani hau zalika da makamancin wani? ko ujibar da'awatu sai ga da sabon wa'annan abubuwa an amsa addu'a ko dai ya fuskanci Allah sosai da gaske yake addu'a da yake ya yadda Allah ne mai masa na biyu ko ya yi wani kyakkyawan aiki kafin addu'a na uku ko ya dace lokacin da ya yi addu'a lokacin amsa addu'a to sai kaga addu'a sa ta amsa fa zanna dhannu anna sirra fi lafzi dalika addu'a sai wani mai zato ya dinga cewa ka ba ni sirrin wannan addu'a wai sirrin a cikin addu'a yake ashe bai sani ba ba ma a cikin addu'a ba ne sirrin a a wajen addu'a saboda me saboda ya tunkara Allah da gaske ko saboda ya yi wata ibada da addu'a ko saboda ya dace da lokacin amsa addu'a fa ya khudhu mujarradan an tilka al-umur allati qarantu min zalika ad sai da wura fazin dinga cewa ba ni wannan addu'a ba ni wannan lakarin ko amma ba da ya lura da waɗancan abubuwa da suka gabaci wannan addu'a kuma وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافع yace to misalin wannan إذا idan mutum ya amfani da magani mai amfani fil waqtin ladhi yanbaghi a lokacin da ya kamata fanta fa'ali sai amfana da magani fa zanna gairu an dawa sai wani da ta ai amfani da maganin kaɗai maganin kaɗai shine ya tasiri ashe bai sani ba a amfanin da yi da shi a daidai lokacin da aka ce da kuma yanayin yadda aka ce shi ne ya taimaka ya zama mai ya zama mai amfani to ban haka wani sai ce ba ni sunan maganin da ni ma rubuta mun je kasuwa a saya ko sai ya je shi wata kila ita sha ba ka'ida to sai zama mai sai zama mai masa to haka addu'a ita ma take bi husulil maqlub fa innahu yakunu bidhalika ghalib idan mutun ya sai zama ya kuskure wa hadha mawdi'un yaghlibu bihi kathirun minan nas yace da yawa wannan wuri ne mutane suke yin kuskure wa min hadha qad yattafiqu man yad'u qad yattafiqu man yad'u du'a bi'tirab inda qabrin fa yujabu lahu yana daga wannan sai kaga wani yayi addu'a wai bi'tirarin da mu nuna bukata matsananciya a wurin wani kamari sai a amsa masa fa yadhunnu jahilu anna sirra fil qabri jahili sai dinga da san ai sirrin a wannan kabarin ne shi ma sai ya ce a bara je wannan kabarin wani ne addu'a walam ya'lam anna sirra lil qirari wa sidqil laj'i ila Allah bai sani ba a ce sirrin a wannan nuna bukatun da yi da gaske da kuma fakewa da yi zuwa ga Allah shi bai za a hasala zalika fi baitin min biyutillah kana afdalu wa habbu ila Allah to shi idan irin wannan ya faru ma a ɗakin Allah ashe shine mafi soyuwa cewa mutum ya yi addu'a ya samu dacewa saboda ko ya yi wata ibada ko ya yi wani kirari ko ya yi wani ainihin kyakkyawan aiki eh, ko zuciyarsa ta zama ta halarta ta halarta ta da kai ta sunkuya sosai ga Allah lokacin da ya addu'a Allah ya duhuwar nan sunkuyawa ya amsa to wani sai dinga ganin ai wani lakari ne ko wani kaza ne alhali wani abu ne wajen addu'a din ba wai lafazin addu'a bane kawai faslun shurudun ukhra wasu sharadan kuma daban su ma li du'a na amsa addu'a wanda ya kamata a kula da su wal ad'iyatu addu'i wa ta'awuzat da abubuwa na neman tsare bi manzilati silah a matsayin makami suke wasilahu bi daribihi la bi haddihi faqat makami in kaga yayi aiki wai da da mai amfani da shi ne ba kawai a kaifin makamin ba tai wani ne ba kaifi da yawa amma ya saboda iya saransa makamin ya tasiri wani kuma ga kaifin ya kasa saran da zai zama mai tasiri sai ce la bi haddihi ba wai kaifin makamin bane kawai ta kana silahu silahan tamman la afata bi duk sanda makami zama makami ne sosai ba shi da wani aibi wasa'iru sa'idan qawiyan dantsan wanda zai sarar kuma dantse ne mai karfi wal mani'u mafqudan abinda zai hana makamin ya tasiri kuma babu shi babu wani abu da yazo ya hana makamin ya tasiri hasalan bihi nikayatu fil adu wato wato ainihin tasiri a abokin gaba sai tabbata da wannan makam ga ƙarfin wanda ya yi tsara ga kaifin eh, ga kuma ba abin da ya ana, wancan ba shi da silke da zai kare shi eh, sannan ya iya duban gurin da ya dace a isara, to wannan sai ga ya yi tasiri a game ga wanda ya tsara wa mata ta hallafa yi min hadhihi talata, duk sanda aka rasa ɗaya daga cikin wannan uku ta kallafar tasiri sai zama ba tasiri ga ƙarfin amma makamin ba kaifi ko ga kaifi mai tsaron ba ƙwari ko bai iya tsaron bai san ina ya kamata ya sara gane ko ko kuma ga wa'annan biyun amma kuma wanda aka tsaron yana da wani silke na ƙarfe da zai makariya ba zai iya makamin ba zai je jikinsa ba to kaga duk sai a zama mai sai a rasa tasiri fa in kana fi nafsihi ghayru salih idan ya zama shi ba na kwarai bane akan kansa aw da'i na lam lam yajma' baina qalbihi wa lisanihi fi du'a ko mai addu'ar bai haɗa zuciyarsa da harshensa ba a cikin addu'a aw kana thamma mani'un min al-ijaba ko akwai wani abu wanda ya hakike hana amsa addu'a din to lam yahsul al-afaru tasiri ba zai tabbata ba tasiri ba zai tabbata kenan ashe ba samun amsa addu'a ba a lafazin addu'a ba ne kawai ba a mai addu'a ba ne kawai a wasu abubuwa ne da dama wanda sai sun haɗu sannan za su sa addu'a ɗin kai tasiri wanda su ne ya gaya mana kuma ya kawo mana misalai da makami ta inda yake tasiri ko rashin tasiri Allah subhanahu ta'ala ya gani da mu da azurta mu da addu'o'i waɗanda suke ababen ansawa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك